there are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 ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بلا إله إلا الله فهي الأروة الوثقى ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى استأمنكم هذه الأرض أنشأكم فيها واستعمركم فيها ووضع فيها الوزن قال جل وعلا والأرض وضعها للأنام والأرض, والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وقال جل وعلا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان وإن من إقامة الميزان وإن من وض... من إقامة الميزان حماية حماية البيئة هذه الأرض أمانة في أيدينا لأن الدنيا مزرعة الآخرة وإذا سعينا فيها بالإفساد والتلويث فإن ذلك من الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ومن أجل ذلك حرص الإسلام على حماية البيئة من جانب الوجود ومن جانب العدم فمن جانب الوجود حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرس على غرس الأشجار قال قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو دابة كان له بذلك صدقة ونهى عن قطع الأشجار واعتبره من الفساد في الأرض وكذلك حتى صلى الله عليه وسلم على حماية المياه فنهى عن التبول في الماء الراكد فقال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يغتسل منه من الجنابة وهذا كله من الأمر بالحفاظ على هذه الثروة ثروة المياه فإنها ثروة ولا لا يدري بقيمتها إلا من دخل في حالة, في حالة فقدانها وهذا مما يتصور فقد, فقد شرع الإسلام التيمم عند فقد الماء مما يدل على أن هذا الماء الذي هو متوفر قد نفقده وهو الحالة التي نع... وهو الحالة التي نعيش فيها وكذلك رسول الله وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق وهو كل ما كل وهو كل ما يؤذي الناس وحذر من التبول وتلويث مجاري المياه قال صلى الله عليه وسلم التقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يبول في طرق الناس وفي ظلهم فاحرصوا عباد الله على حماية هذه البيئة وخاصة في هذه المو... في هذا الموسم موسم الأمطار الذي يكثر فيها الفيضانات بسبب سوء التعامل مع البيئة بسبب سوء التعامل مع البيئة وهذا الواجب واجب على الجهات العامة وكذلك على الجهات الخاصة فتمسكوا عباد الله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وأن خيره خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وهو للحمد أهل بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم أحمده سبحانه وأستغفره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بار البرية وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات, فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى فإن التقوى الله تعالى أثقل ما في الميزان yan uwa musulmi اوران الله جل وعلا jalla wa'ala اوران الله شيني shine yafi komai nauyi an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fi komai nauyi a mizani ya ce tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a mu kiyaye tsoron Allah kamar yadda Allah ya yi mana wasiya ita ce wasiyarsa ga mutanen farko da mutanen ƙarshe sannan mu sani bayan Allah cewa wannan duniya Allah ya sanya ta amana a hannunmu kamar yadda annabi salih ya gaya ma mutanensa ya ce shi ne ya halice ku daga ƙasa kuma ya sanya ku kurayu da a cikinta kurayar da ita amana ce a hannunmu domin allah maɗaukakin sarki da ya halicci duniya ya halicce ta ya sanya a cikinta dukkan wani abu bisa mikidari da awo wanda yake hannunsa kuma allah maɗaukakin sarki shi ne ya sanya wannan awo wannan mizani ma'auni da allah maɗaukakin sarki ya sa shine abin da yake daidaita al'amura to wajibi ne mu kiyaye mizani domin Allah matsaukakin sarki ya ce wala tuksirul mizan kada ku tawaye mizani to yana daga cikin tawaye mizanin amanar Allah yin barna a bayan ƙasa, barnar da za ta rusa tsarin da Allah matsaukakin sarki ya sanya wannan duniya ta mizani mai ƙaƙƙe wanda da shi ne za mu samu rayuwa kyakkyawa ya zamanto mun cika amanar da Allah ya dora mana domin Allah ya sanya bani adam su zamanto halifofinsa a bayan kasa ayi masu gudanar da abin Allah ya tsara da abin da Allah yake so to a bisa haka ne addinin musulunci ya yi umarni da mu kiyaye abin da ke mu kiyaye kasa da abin da ke kewaye da mu na ɗabi'a da na yanayi domin wannan shine rike amanar Allah kuma shine tsayawa da wajibin hilafanci a bayan ƙasa akan haka ne umarni ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma daga alƙur'ani kan wato yin abubuwa da za su kiyaye gurɓata yanayi da gurɓata duniya da kuma hana abubuwan da za su rayar da ƙasa yana daga cikin wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shuke da yin shuka da shuka bishiyoyi ya ce duk wanda ya shuka duk wanda ya shuka wata bishiya ko ya dasa duk wanda ya dasa wata bishiya ko kuma wani ya shuka wani abin shukawa mutum ko tsuntsu ko wata dabba ta ci daga gare shi wannan sadaka ne Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sadaka ba sai kawai ka je ka ciro kuɗi ka ba ma wani domin ya amfana da shi ba idan kai abin da duniya za ta amfana da shi wannan sadaka ce kuma ita wannan sadakar sadaka ce mai gudana domin tana ɗaya daga cikin abin da sadakar da za ta ƙetare rayuwar mutum mutumin da ya shuka bishiya mutane suka shiga mutane suka zauna a inuwar ko kuma tsuntsu ko dabba ko mutum ya ci daga ciki ko ya kaɗi ganyen ya yi amfani da shi wannan sadaka ce to wannan kwaɗaitarwa ne a kan wato muraya ƙasa mu kula da abin da zai gurɓata yanayi kuma Allah jalla wa'ala ya bayyana cewar tsara bishiyoyi da kashe dabbobi yana daga cikin barna a bayan ƙasa Allah kuma baya san barna saboda haka yanda abinda duk yake abinda yake kawo mana na gurbatar bi'a na na gurbatar yanayi sakamakon sare-saren bishiyoyi da muke yi da rasin shuka shi wanda yake tasiri akan mamayar hamada yake tasiri akan abinda ake ike samuwa na ambaliyar ruwa da sauran abubuwa na gurɓata yanayi da cutarwa ga al'umma yadda ba kawai 'yan adam suke cutuwa ba bal dabbobi da suke cikin da suke bankasa da dabbobi da suke cikin teku da suke cikin teku da waɗanda suke cikin koguna duk suna cutuwa kamar yadda Allah ta'ala Ya bahar al-fasadu fil barri wal bahar, bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu yace bar Allah ta'ala yace barna ta bayyana a bayan ƙasa ta bayyana a kan tudu da kuma a cikin teku saboda abinda hannayen mutane suke tsorortawa mu ne muke janyo ma kanmu gurbatar yanayi da abinda yake cutar da halittar Allah saboda rashin rike wannan amana da kuma ruguza mizani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu akan kawar da dukkan wani abu da zai cutar da mutane a kan hanya kuma ya sanya shi yana daga cikin sadaka yace dukkan ɗan adam zai wayi gari akwai sadaka tal akwai gabbai 360 a jikinsa wanda sai ya yi abin da yake zai yanta kansa da ayyuka na alkhairi daga cikin ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine kawar da barna a bayan ƙasa kawar da barna kan hanyar mutane kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi yana daga cikin wato rassan imani yana daga cikin rassai na imani mutum ya ga abin da zai cutar da mutane akan hanya ya kawar da shi haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu killata ruwa mu alkinta shi ya hana ruwa ya hana yin bawali a cikin ruwa wanda yake wanda yake tattararre ya hana yin wankan janaba a cikinsa to mu ruwan ma da yake tattararre shine ruwan kududdufi duk mun cike kududdufan mun wayi gari kududdufan ma babu gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara yayi akan kiyaye waɗannan wurare saboda ne saboda da su ne ake kiyaye yanayi to don haka yanzu muke fama da ambaliyar ruwa da rugujewar gidaje musamman a cikin wannan yanayi na damuna saboda san zuciya na mutane da duba ga maslahar kai da rashin kula da maslahar al'umma sai mutum ya je ya gida a wajen gudanar da ruwa kuma hukuma tana gani ba za ta yi masa magana ba ko kuma jami'ai suna gani idan aka ba su abin da yake na rashawa sai su kau da kai ya yi abin da daga baya zai zo ya zamanto cutuwa ga al'umma baki daya to irin wannan ya nuna wajibi ne a kanmu baki ɗaya tun daga wato shugabanci da kuma akan ɗaiɗaikunmu mai riko da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu alkinta wannan duniyar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikinta domin Allah domin kamar yadda ya zo a cikin asar ita duniya ita ce gonar da ake noman lahira a cikinta saboda haka idan babu gonar ko kuma gonar ta gurɓata ta yaya za ka yi ka nomanta ma kanka lahira to musamman wannan kira ya zamanto wajibi a cikin wannan yanayi da ake ciki na lokacin damuna da kuma irin hasashe da ake yi wanda shi wannan hasashe da wato hukumar kula da yanayi take yi ba abu ne wanda yake za a watsar da shi ba kamar kuma ba abu ne wanda za a ce yana daga cikin kutsawa cikin ilimin gaibu ba a'a abu ne wanda ake hukunci bisa al'ada yau da gobe domin haka ne sanin yau da gobe shine yake sa ake yin hasashe ko hadiri aka gani a ce wannan hadirin za a samu ruwa wanda a wajen waɗansu malamai kamar yadda yake mazhabar malikiya hadiri da ake ganin zai kawo ruwa yana sanya a yi jam'i tsakanin salloli to wannan ba wani abu bane illa aiki da al'ada to hukumar hasashen yanayi tana tsoratarwa akan tana yin gargaɗi akan jihohi da wurare da garuruwa da ake jin tsoron samuwar ambaliyar ruwa don haka a yi tanadi a wuraren da aka datse ruwa dam dam dinmu wajibin gwamnati ne a kula da halin da wannan dam dam suke ciki kar a samu ɓarkewarsu kamar yadda aka samu ya zamanto ya yi cuta a waɗansu garuruwa musamman birnin maiduguri allah ya mayar da abin ya zamanto kafara ga rashe-rashen da aka yi to a kiyaye dan a kiyaye gaba sannan unguwanni mu kula da tsare da buɗe magudanan ruwa mu tsaya mai aikin gayya don kiyaye al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shiga ya aikin gayya wajen gina gwalalo domin a tsare madina saboda haka malamai da ɗaliban ilimi da manyan al'umma da manyan yan unguwa su zamanto waɗanda yake da su ne za a shiga wajen tsabtace unguwanninmu da buɗe magudanan ruwa domin mu tsare lafiyar al'umma mu tsare lafiyar kawukanmu mu tsare dukiyoyinmu mu tsare gidajenmu to sannan kuma hukuma lallai ka tashi tsaye akan yin ɗauki da kiran al'umma kan abin a yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar na dasa wato bishiyoyi da kula da da wato kula da rashin sare bushiya da kuma duk wanda ya sare wata bushiya lalle a umarce shi da ya wato da ya shuka wata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi gargadi akan sare akan sare bishiyoyi ya ce mana kada ni kama da yahudawa waɗanda suke ɓata wato farfajiyar gidajensu suke sare bishiyoyi to wannan ita ce tarbiyyar addininmu Allah maɗaukakin sarki ya aiko mana manzo sallallahu alaihi wasallam da babu wani alkhairi face ya kusatar da mu zuwa gare shi ya umarce mu da shi babu wani sharri face ya yi mana gargaɗi ga barinsa ya kuma bayyana mana shi domin mu guje shi to mu ta salati a gare shi musamman a rana irin wannan ranar juma'a wanda ya ce ku yawaita salati a gare ni a ranar juma'a da daren juma'a domin rana ce da mala'iku suke halartarta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم أراة فاقصهم اللهم آمن خوفهم واستر عوراتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله